da yake magana yayin buɗe babban taron alkalai na Najeriya a nan Abuja. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce samamen da aka kai gidajen wasu alkalai aka cafke su kana aka gurfanar da su gaban kuliya a kwanakin baya. Ba wai an yi hakan da nufin cin mutunci ba ne. Let me again assure the judicial community this action taken by exec bari in sake tabbatarwa bangaren shari'a cewar wancan mataki da muka dauka ba yana nufin mun yi kutse ne cikin ikon majalisar shari'a ta kasa ba ko kuma cin mutunci da kaskantar da alƙalan, kamar yadda wasu kafafan yada labarai suka yi ta yama didin hakan shugaba muhammadu buhari ya kuma nemi alkalin da su bullo da tsare-tsaren da zai kai ga gaggauta yanke hukunci ga waɗanda ake zargi ake kuma tsare da su a gidajen jarun. Ko a watan jiya sai da rubutawa ɗaukacin gwamnonin jihohin Najeriya wasu inda na neme su da su kai ziyara gidajen fursuna tare da rakiyar cif jojin su, kuma a sake bayan alin da a halin yanzu ake tsare da su ba su ji ba ba su gani ba. ko yaya masana shari'a ke kallon alaka tsakanin bangaren zuwa da na shari'a a ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu buhari tambayar kenan da na yi wa lauyan tsarin mulki barista dr mai nasara kogo ibrahim eh, alkalai suna ganin ai ba daidai ba ne yadda ake bincike har ake hwadowa ta bangaren abin da ya shafi bangaren alkalanci ma'ana musamman kwanan baya can da aka yi abu da ya shafi alkalai bangaren su kuma zartarwa su kuma suna da nasu laifi saboda kamar misali kwanan nan akwai bukata da hukumar efcc ta yi na cewa hukumar dss ta saki waɗansu jami'an ta ta meka su domin a bincika wanda ba a samu wannan ba wasu alkalai suna ganin a to ai rashin kawo waɗannan shi kan shi na kasu ne ga aikin su na alkalanci bayan nan kuma akwai e, wasu lokuta da zaka ga kotu ta ba da hukunci na cewa a saki wane ko kuma a kawo wane ko kuma a yi wannan ko da yake wannan yana da nashi domin me sashi na sha hudu sakin sashi na biyu na tsarin mulkin Najeriya ya ce kashin bayan kafuwa kowace gwamnati shine tsaro da tabbatar da zaman lafiya a ƙasa. To saboda haka idan kawo su gaban kuliya ko kuma sakin su mayar da kotu ta nema zai kawo targaɗe ko kuma karaya ga tsarin tsaron ƙasa wannan yana iya zama dalili. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.